dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin da kasai wanda ke jujjuya al'amuran halittunsa bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa mun tabbata ba abun bautawa da gaskiya sai shi kadai subhanahu wa ta'ala kuma lalle mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shari'a ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya isar da sakon Allah bai rage komai ba muna jinjina masa mun tabbata Allah subhanahu wa Ta'ala ya aiko shi ya isar da sako Allah ya shaida mala'iku sun shaida dukkan salihan bayi da malamai sun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah ba ragi ba ƙari tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu a mahimmancin suratu ƙawaf a cikin alƙur'ani da rayuwar al'ummar musulmai wannan sura suratu ƙawaf, ta zama taken hudu ba a yau saboda kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan hudubobinsa yana karanta wannan sura ne kuma yana karanta wannan suran a sallan idi raka'a farko a raka'a ta biyu ya karanta suratul qamar wani ta'i kuma سبح a farko, a أركع فرقه ta biyu, هل أتاك حديث الغاشية kamar yadda ya fi yawaita sabbi isma rabbika al'ala da hal ka hadithul gashiya a sallar juma'a kusan sallar juma'a wasu malamai sun tafi kan cewa ma dukkan sallar juma'a sabbi isma rabbika al'ala a raka'an farko da ta ka hadithul gashiya a raka'a ta biyu za a karanta sai dai da yawa daga cikin malamai suka ce a'a yawan karanta karantawansa bai nuna cewa kowanne sallar juma'a kuma su za a yi ba haka ana iya canjawa wani sa'i a yi amma in an yawaita koyaushe su ake yi ya fi dacewa da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam don haka suratu qaf sahabiya tana cewa na haddace suratu qaf ne sakamakon yadda nake jin yawaita karanta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a minbari takin hudubar da bai zama suratu qaf ba amma lura da kusan daga dazuwa wanda muke tuna annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci yana karanta suratu qaf ni ko ina ga kaman in ba mu manta ba ko in ban manta ba a cikin jami'an nan ba na tuna ko an taɓa takin hudu ba ko aka karanta suratu qaf akan mimbari sai na ga bai dace a ce tunda har ya faɗo a ran mutum to sai ya zamanto kowane maudu'i ma a ajiye shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul qaf har sai da sahabiya ta haddace suratul qaf sakamakon yawan karanta da yake a minbari sallar juma'a don haka mu ma ya taken hudu ba a yau lura da koyi da shi sallallahu alaihi wasallam suratul qaf da ayoyinta su ne taken hudubar mu a yau ba wai sai mun karanta suratul qaf kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sahabbai suna zama su ji karatunsa in yana karanta alkur'ani dukkan mai saurare yakan ji shi yadda Allah ya saukar da shi don haka ba sa ƙosawa kuma suna jin ma'anonin lafuzan daga bakin wanda ya fi kowa sanin ma'anonin don haka ba sa ƙosawa amma mu yau in ka bari a karanta suratu qaf daga farko har karshe a gari. to ta shi ma mai faɗan dama Allahul musta'an yawa masu saurare ma ga yadda ake don haka ta a soma ɗan dubawa ana fita to shi yasa za mu dai samarin lura da yadda lokacinmu yake amma dai suratul qaf ce muna fatan Allah ya sa mun dace da sunna wajen karanta ta amin bari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita karanta ta idan aka duba wannan sura farko Allah subhanahu wataala ya bude ta da harafi guda qaf yace wal qur'anil majid yawanci da aka duba surorin alqur'ani da Allah ya bude da huruful muqatta'a irin wa'annan harufa din ko alif lam mim kaf ha ya sad alif lam mim ra da makamantansu za a ga daga Allah ya bude da su abin da yake biyo baya yawanci magana ne akan alkur'ani ko kuma magana akan tauhidi kamar yadda ya faru a surati ali imrana daga ce alif lam mim daga ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan magana ne akan tauhidi da girman Allah da sifar Allah wanzazziya da sifar da sunan Allah wanda yake al'azam ɗaya daga cikin sunayen Allah al'azam shine alhayyul qayyum shi sama in an roƙe shi yake amsawa in mutum yace ya hayyu ya qayyum a lokacin da yake addu'a yawanci Allah yana karban wannan addu'a to suratu ƙaf da Allah ya buɗe da ƙaf. shi kansa harafin ƙaf. yana daga cikin huruful itnaf a cikin alqur'ani harufa biyar da suka fi kowane harafi ƙarfi a ƙur'ani ƙaf yana cikinsu musamman in suka zo da fataha bayan su kuma alif nan ne suka fi ko'ina ƙarfi shi yasa mai karatun alƙur'ani ya tiƙa fata-fata za ka daga ake buga musu danja a guraren musabaka ko makamantan haka dole sai ka fito da shi da faɗi ya daga cikin huruful isti'ila a cikin huruful isti'ila guda bakwai akwai waɗanda suka fi ƙarfi ƙutubu jad su ne su biyar huruful islam su suka fi ƙarfi a ƙutubu jad wannan huruful kalkala huruful isti'ila hussa baqtil iz guda bakwai to a cikin bakwai din nan akwai biyar waɗanda su suka fi kowanne ƙarfi a harufan alƙur'ani musamman suka zo da fataha alif ya zo bayan su to qaf tana cikin su wasu na ganin cewa qaf ita ce ta farko a a shine na biyu wasu na ganin A'a, a a shine na farko amma ala ayi hali qaf mafi rinjaye ita ce ta farko Allah subhanahu wataala sai ya bude da ita qaf kuma sai an ja shi har haraka shida in ana faɗansa qaf sannan wal qur'anil majid wannan harafi da irin mu'jizar da take ciki da tabbatar da wato mu'jizar alqur'ani wajen babu mai iya faɗan ma'anarsa precise ma'ana din sai Allah subhanahu wata'ala sai za malaman tafsiri in sun zo da dukkan malaman duniya mafi rinjayen kawai cewa suke Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah ne kawai ya san haƙiƙanin ma'ana amma malamai dewa masana alƙur'ani sun tafi kan cewa waɗannan harufan don a nuna wa mutane gajiyawarsu da ba za su iya zuwa da wani abu makamancin ƙur'ani ba ke za ake samar da waɗannan harufa ɗin a cikin alƙur'ani wasu suna cewa suna daga cikin mutashabihul Alƙur'an. ma'ana babu mai iya faɗan fassaransu wasu waɗanda ke ƙoƙarin fassara ilimin muka na alƙur'ani da turanci zaga suna cewa akwai wa'in suna nuni zuwa ga ambiguity amma a ƙa'ida ta alƙur'ani babu wani ambiguity a cikin alƙur'ani eh, mutashabihul qur'an shine abunda an yi an yi an yi kawai an haƙura sai Allah subhanahu wata'ala daga tana ciki idan ka duba harafin ƙof da Allah subhanahu ta'ala ya bude suran da shi kadai malamai suka ce in kaga Allah ya faɗi irin wannan harafin to ka tabbata abinda zai biyo bayansa in ya zo da alƙur'ani to abubuwa ne na ban al'ajabi za su Allah subhanahu wa ta'ala buɗe surar kawai da harafin yake nuna ma girman alƙur'ani da ban al'ajabi na alƙur'ani da gagarau din alqur'ani kasancewansa gagarau ba mai iya zuwa da irinsa sai shi Allah subhanahu ta'ala. kuma tabbatar mar da cewa alqur'ani magana Allah ce Allah subhanahu ta'ala ce wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhu larabawa quraishawa a lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsu ya tashi suna ganin ya za a yi a ce in Allah zai aiko ai da mala'ika za a aiko da mala'ika za a aiko ya isar da saƙo amma yaya mutum kuma shi sa Allah subhanahu wata'ala a suratul an'am ya ce walau walau anzalna malakan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula walau ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbis walau Allahu malakan Allahu rajula wala labasna alaihim da za mu aiko mala'ika ya zama manzo ba za su iya tsayawa su saurari bayaninsa ba sai mun mai da shi mutum don ba wanda ya isa ya tsaya gaban mala'ika da halittun mala'ika ya ce zai saurari wa'azi mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai ɗari shida a jikinsa ta gefen nan ɗari uku ta gefen nan ɗari uku girman fuka-fuki ɗaya in ya buɗe shi to zai tare ba za a ga sama ba in mutum ya ɗaga kai don ya ga sama fukafukin zai tare sai dai mutum ya ga faɗin cikin kawai to irin su ɗari shida a jikinsa wannan ne zai tsaya yana wa'azi a zuwa taru ba za a ba wani guduwa kawai za a ringa yi to shi yasa Allah ya ce da za mu aiko mala'ika la ja'alnahu rajula dole sai mun sashi mutum don su zauna su gani to da kuma in mun sashi mutum kuma ba za su yadda mala'ika ba ne. wala labasna alaihim ma yalbisu doka mutane tun da mutane ne shi yasa aka aiko mutum Allah ce wal Qur'anil Majid to idan ka duba wannan iya abin da zamu faɗa a shafi na farko a surar an yi samarin abin da ta kunsa sai kyamar tashin alkiyama da suka yi sai karshen shafin Allah subhanahu wataala yi magana akan ya halakar da alƙari irin su adawa samudawa duk waɗannan an halakar da su da ta ƙaryata annabawansu don haka kuma kar ku ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam a shafi na biyu sai Allah subhanahu wata'ala ya buɗe da halittar ɗan adam da tabbatar da tashin alkiyama wala qad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu a cikin wannan karkashin ayoyi sai Allah subhanahu wata'ala ke tabbatar da za a yi tashin alkiyama kuma kowa zai zo ranar tashin alkiyama da abun da ya aikata da mala'iku masu ba da shaidan aikin kowa dukkanmu gaba ɗaya wanda ya yi aikin alkhairi wanda ya yi maganganun alkhairi wanda ya yawaita ambaton Allah wanda ya gaza akan ambaton Allah wanda ya amfani da gabansa wajen aikin alkhairi dukkan waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nufikha fi na dika yawon wa'id za a yi busa a cikin ƙaho wannan shine ranar da Allah ya yi alkawarin tabbas sai an yi idan aka yi busa a cikin ƙaho haka za mu rinka fitowa daga ƙasa da waɗanda suka riga mutuwa tun shekaru dubbai da waɗanda na baya-baya da na tsakiya da na ƙarshe duka haka za mu fito tsirara ba tufafi ba takalmi hifatan uratan hurla babu kaciya a jikin mazaje yadda aka halicci kowa ya zo haka za mu fito wannan ke tabbatar da cewa tashin alkiyama don me an yi kira zuwa ga tauhidi mutane su san sakamakon imani ko rashin imani fa akwai ranar da za a yi hisabi Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi a cikin suran yana gaya wa mutane wallahi sai ya cika wutar jahannama don ya faɗa a ayoyi daban-daban la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wutar jahannama ba da kowa ba da aljanu da mutane mu ne fa mutane Allah ya ce wallahi zai cika wutar jahannama da aljanu da mutane wannan magana tana da ban tsoro to sai Allah ya tabbatar a cikin wannan sura yau mana li jahannama halim talati sanar da zamu rinka cewa nama kin cika a ɗego a ɗego a zuba ya ce kin cika wata ƙulu halin mazid sai an zuba mata ya ce ya Allah in akwai ƙari a ƙaro wannan bala'i da tashin hankali da ranar tashin alƙiyama Allah ke faɗi a cikin wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma kuma sai Allah ya balansi wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma kulle likulli awabin hafi. man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib ranar za a kusato da aljanna ga mutane ta iyai masu tsoron Allah wanda suka aiki domin Allah ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu yi aiki domin Allah duniyan nan wallahi wani dan lokaci ne kawai dama ce kawai wasu da yawa ba su kai shekarun da duk wanda yake cikin masallaci na yake suke yi ba su kai wannan shekaru ba suka koma ga Allah kuma ba abun da muka bawa Allah don wai mu kai wannan shekaru ko ba mu ne muka fi kowa yarduwa a gurin Allah ba ya bar mu zuwa wannan lokaci idan ka duba a cikin masallaci nan kowanne da irin shekarun da yake da shi ga dattijai ga matsakaita ga matasa ga kanana ga makamantan kowa da ajalin da Allah ya bashi muna nan muna ta tafiya yaushe za ka rasu ba ka yi saka faɗa ba don baka sani mutum yana magana yanzu bai san saura kaɗan ba mutum yana magana bai san sauran shekarun ba don haka tashin alkiyama za ta zo ga wuta can ta masu shi Allah ya kiyaye ga aljanna ta mutanen kwarai Allah ya sa mu cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ce an tanadi aljanna ne ga waɗanda suke mutanen kirki man khashiyar rahman bil ghaib mai tsoron Allah bai a ɓoye mu ambaci Allah a ɓoye mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓoye wani sa'i a bayyane ka yi a ɓoye ka yi a bayyane ka yi sadaka a bayyane a ɓoye ka yi sadaka a bayyane ka yi na filfili wani sa'i a ɓoye ba wanda ya sani wani sa'i ka yi sadaka a ɓoye ba wanda ya sani wani sa'i ka yi azumi a ɓoye ba wanda ya sani wani sa'i ya bayyana duka babu damuwa ka yi shi dai domin Allah mutum ya yi domin Allah amma kar ya nemi yin aikin Allah don wani Allah kar mutum ya yi sadaka don mutane su sani kar mutum ya damu da abin da ya yi na alkhairi sai dai rinka sashi farin ciki shi kaɗansa ba sai an nuna wa mutane mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ba a'a man khashiyar rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib mutumin kirki yana aikin alkhairi amma a tsorace yake saboda bai sani ba da yayi aikin alkhairin Allah ya karba don wannan karɓuwan aiki a gurin Allah ba ƙaramin abu ba Ba Haka wannan sura tana bayyana mana abubuwa masu ban tsoro da tunanin mu koma ga Allah. Mu san Allah, rayuwar duniya muna cikinta, muna da sha'awanta, muna da abubuwa, amma mu rinka yi da taka tsantsan. Mu rinka yi da taka tsantsan. Ai, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sha'awan duniya, suna ganinta, amma suka sake ta. suka kyale ta suka haƙura da ita ba don komai ba don abin da suka gani cewa lahira ita ce gidan manzuwa lahira ita ce gidan dawam a ƙarshen shafin suran sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wa mutane mu muka halicci mai da ƙasa cikin kwana bakwai walaƙad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin cikin kwana shida wa ma masana min luhu wannan raddi ga mutanen yahudawa da suka ce Allah ya yi halittu cikin kwana shida idan ka duba halittun ƙasa da duwar watsi da sauransu an yi shi ranar litinin aka halitti abubuwa kaza duka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana abu kaza da abu kaza ran talata abu kaza da abu kaza ran laraba abu kaza da abu kaza ran alhamis halittan annabi adam ran juma'a sai Allah ya gama halitta ya yi halitta ya fara daga ranar lahadi ya ƙare ranar juma'a duk abin da zai faru ina ya ƙaddara ƙaddara kuma ƙaddara maƙadirin al-hana'i. inna Allah ƙaddara maƙadirar khala'iq qabla khalqi samawati wal ardi bi 50000 sana Allah ya ƙaddara ƙaddarawan duk abin da zai faru wane zai zama kaza wane zai yi kaza wane zai shiga kaza za mu taru ran kaza za mu fita ran kaza ta abin da za mu yi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kafin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya tsara wa ina abubuwan da ajiye su wane zai zama ɗan Wane wane jikan wane? Wane ɗan gidan wane? Wane kawun wane? Wane babban wane? Wane ɗan kasuwa wane mai sai da tattasai da tumatir Wane ko mai tireloli Wane mai sai da wane mai yankan farce wani mai tuka mashin yana a caba wani mai nafe haka zai yi zai yi wata kaza yana direba sannan za mu mai da shi mai kuɗi zai yi kaza dukkan wannan sai da aka tsara ran juma'a za a yi huduba a kan kaza waɗanda za su saurari hudubar a masallacin dsc su ne da wane da wane da wane su wane ko masallacin kofar sarki za su je wani kuma wasu ba a gombe za su yi sallah ba kuma yan gombe ne duka wannan sai da allah ya hali ya tsara wannan abu aka shekarar dubu hamsin tukuna bai halitta sama da ƙasa to Allah subhanahu wataala yahudu sai suka ce Allah da ya halitta cikin kwana shida ya huta ran asabar ya huta ran asabar saboda gajiyar aiki sai Allah musu raji ina wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub wallahi haqiqa mun halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su cikin kwana shida amma fa ko in ɗarnashin gajiya bai taɓa zuwa kusa da mu ba balle a cewa mu huta wama masana min nuhu yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an Allah kullum a cikin aiki yake kullum da Allah ba cikin aiki yake ba da sama ta rushe amma dukkan mu nan yanzu dukkan mu nan ba wai iya masallacin wai Allah yake lura kowane ɗaya a cikin wani kusa da wannan wani kusa da wannan numfashinka motsinka me yasa Allah ya yi wasu abubuwa a jikin halittar ɗan adam ba likitoci ne suke sa su kuma ba mutum ne yake abun nan ba yanzu in zaka sa takalmi kai kace yi in na ga dama in tayi ba takalmi in na ga dama in sa takalmi saboda bai ba wani matsala a wannan amma a na akwai abun da automatic yake aiki don in an bar shi ni ne zan yi to ina bacci abun zai nemi a yi kuma ba zan yi ba saboda haka da ɗan adam ya rasu duk abun da likitoci suke bayani masana harkar halittar ɗan adam da wasu na ce aza department na sciences suna ganin irin wa'in abubuwa a laboratory ana abun yadda ɗan adam Allah ya halicce shi to Allah subhanahu wa ta'ala sai samarin wannan abu sai sake maimaita maganar tashin alkiyama a ƙarshen sura ranar da mutane za su dawo ga Allah yau mace shaqqaqul ardu anhum sira'a zalika hashrun alaina yasir Allah sai rinka tsawa a ƙarshen sura ranar da sama za su rinka mala'iku suna zubowa ƙasa tana tsagewa mala'iku suna fitowa halittu suna fitowa da aka bunne ana fitowa sama tana tsagewa mala'iku suna zubowa Allah zai zo zuwa irin nasa wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala don yi zabi da ka wannan sura tana da matukar muhimmanci mutum ya rinka sauraron malamai suna fassara masa ya ji cewa shi din fa ba komai bane ko zai sa rinka cino cewa wallahi akwai aiki a gaba akwai aiki a gaba duk abin da muke nan shirme ne kawai amma dai ba za mu zauna ba bukatan ba harkokin rayuwar duniya ba Allah ya yi mu wasu aka ga malamai ne a jami'a a shiga a fita a shiga a fita a rubuta a karanta aikin su kenan su kuma sun tare wannan guri kullum rubuce rubuce kowa da gilashin sa na karatu haka Allah ya yi wa wa'in suna nan kawai tare a jami'a bayan da ka iya da su ko yaya za ka yi sun haƙura da wannan wasu kuma suna can jabur jabur kawai suke sai ihu dare da rana wani kuma kowa da nasa don haka mu gode wa Allah akan ayyukan kwarai kuma mu yi aikin kwarai mu nemi Allah ya tabbatar da mu akan aikin kwarai akwai aiki a gaban mu akwai aiki a gaban mu da dan adam zai tuna aikin da yake gabansa ina amma mu masu mantuwa ne kullum daga cikin muna mantuwa Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan shine a takaice abubuwan da sakon da suratul qaf suke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 في يوم الجمعة للصحابة لمسامع الصحابة يستمعون إلى سورة قاف كان من الصحابيات من تقول إنها حفظت سورة قاف من كثرة ما تطعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا عباد الله بسورة قاف التي كانت سورة عظيمة في كتاب الله جل وعلا ولعظمها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر قراءتها على المنبر يوم الجمعة عند في حضرة الصحابة يستمعون إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات التي كانت في سورة قاف لما فيها من الرسالة التي أرسل الله بها رسوله, رسوله صلى الله عليه وسلم فلنتق الله عباد الله ولنكن على حذر ولنكن على مراجعة هذه السورة أحيانا يقرأها الإنسان ويستمع إلى معانيها من العلماء حتى يفهم الرسالة التي احتوت هذه السورة السورة العظيمة سورة قاف بدأ الله بحرف بأحد حروف المقطعة وهو حرف قاف الذي افتتح الله به السورة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الكفار ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى في الصفحة الثانية للسورة أحوال القيامة وبيان أن جهنم ستمتلئ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ثم ختم السورة بذكر بالرد على اليهود الذين قالوا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام واستراها في يوم السبت فرد الله عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب ثم ختم الآيات بذكر عباده أو بتذكير عباده بأحوال القيامة فلنتق الله عباد الله ولنعلم أن هذه السورة من أعظم السور ومن السور التي يحتاج المسلم إلى قراءتها واستماع إليها ومعانيها عباد الله اعلموا أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم إن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم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 Maza zahara minha hawa ma batan an Najeriya. wa sa'iri biladil wa ma zalika bi aziz innaka samiu qaribu mujibu da'awat Allahumma ighfir lana wa li abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aslih lana azwajana wa dhurriyyatina waj'alhum qurrata aynin lana fid dunya wal akhirah اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد وتفرقنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا